ja al haqq wa al batil in gaskiya ta zo ƙarya gushewa take al batila kana zahuqa domin ita ƙarya a ko ina take kurewa take kuma ƙarewa take kuma gushewa take a maganan Sheikh maɗata ya tabbata lallai na samu wani ɗalibi daga cikin ɗaliban Idrisu wanda ya gudu daga wannan makaranta ta Idrisu ya tabbatar da cewa yana bakin kura ne a Bauchi da shi ɗalibin Idrisu ne amma akwai lokacin da Idrisu bai san cewa shi yana da ɗan karatunsa ba ya ɗauko littafinsa ya zo a koyar da shi littafin alari amma Idrisu ya kama bindin-bindin ya kama ainihin kame-kame wannan tabbas ne <laughs> lallai wannan bawan Allah ya kira da ya ce min sunan shi Musa daga bakin kura nan garin Bauchi da shi ɗalibin Idrisu ne ya ce maganar malam maɗa gaskiya ne lallai akwai inda in an buɗe ma Idrisu a cikin alari ba zai iya karantawa ba. barin sanya muku kalubalantan da Idris da shi ah, malam baɗata ya yi da kuma ƙaryata wanda Idrisu ya yi lokacin da Idrisu ya ƙaryata wannan yaro ya kira ni daga Bauchi wai daga bakin kura ya ce wallahi shi ya taɓa sa littafin alari a gaban Idrisu kuma Idrisu ya kasa karantawa lallai maganar malam baɗatai gaskiya ne Barin sanya muku kuskure. shi a ba ta Idris Abdulaziz wallahi ba zai yi karka shi ba billahi allazi la ilaha illa huwa in kuma zai iya to ran da ya shirya ni ina da falle ɗaya a ciki da za mu karanta shi ina karantawa yana faɗa a duk inda yake cikin satin da aka tura mun bidiyo na wani gudugun ɗan bidiya a Kano waɗanda gashi nan abokansa 'yan maja masu karyar sunna sun gagarar mayar masa da raddi har littafi yi na tabar gaza baci su ibnu taimiyya ya baci malaman sunna ya kallaba abubuwa ya yi ta harifinsu ya yi ta kalibinsu amma dukka malaman Kano nan sun yi shuru sun gagara mai masa da martani mai zafi wai sai fito yana wai yana kalubalanta na sunansa wai ba ne ko da ke ambata sunansa ba zai dace ba da alamun shi sai yana kalubalanta na wai ko na hallari kai bane da je karanta al'akadari hadin rantsuwa to mujahid mujahid shekaran ka nawa ne kan ne sha biyu ko to gashi ma na karanta da shi lahallari yara karawa kan da su lahallari wanda bai kai shi an karanta da lahallari amma har rantsuwa yake cewa malam ibn ko lahallari bai iya ba ƴaƴana mata ba na karanta da lahallari Ya rantsuwa yake <laughs> eh ba cikin hankalinsa ko ah, a ni ma na lura ba cikin hankalinsa ke bane a ah, to ai kan san dama bidiya tana hukatar da mutum duk wata abu muna gida wala ta ta hukatar da mutum sai magana ta hauka sai bayan ya Allahi ɗan uwa kamar yadda na gaya muku a farko ah, ina zaman zamana wani bawan Allah ya kira ni sai sunan shi Musa daga garin Bauchi yana unguwar bakin kura ya rantse min ya koma ya rantse min dan mun yi da sharaɗi ne cewa ba zan sanya muryar shi ba da na sanya muku muryar shi amma ya rantse min ya koma ya rantse min shi a da dalibin daga baya da ya gane shiririta ne a wurin malam Idrisu ya ce wallahi tallahi ya bar makarantar malam Idrisu shi wannan bawan Allah ya kira ni ya ce min malam tsakanina da Allah maganar malam maɗace gaskiya ne a cikin ahalari akwai inda Malam Idrisu ba zai iya karantawa ba. yace domin ya taɓa halartar majalisinsa da littattafai na karatu, inda a cikin littattafan a lokacin akwai ahalari wanda ya sa shi a gaban Malam Idrisu akwai inda aka zo karantawa. yace ce wallahi Malam Idrisu kawai kwane-kwane ya kama yi, bai iya yin bayani yadda ya kamata kuma bai iya karantawa ba, kuma bai iya fassarawa ba. To ka ga ashe Ah, malam maɗatai ya yi gaskiya inda ga ɗaya daga cikin ɗaliban idrisu ya tabbatar da haka wannan kenan sannan a cikin maganganun idrisu akwai tanaƙudi me ma'anar tanaƙudi shine ka yi magana kuma ka zo ka warware kai idrisu kai da kace ka yarda da fiƙihu ba da tattafan fiƙihu eh eh idza hal hadisu fa huwa mazhabuna idan hadisi ya inganta kawai shine mazhabarka to ta yaya kuma kake koyar da 'ya'yanka littafin da baka yarda da shi ba Idrisu ba kai ne kake faɗa da 'yan izalan Jos saboda 'yan izalan Jos sun ce a riƙe mazhabar malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hambaliya ba ka kace yi watsi da mazhabar su abin da ya kamata a riƙe kawai alkitabu wa sunna to me fa'idan me fa'idan da za da haka kake kafa hujjar cewa alade har 'ya'yanka ma mata kana koyar da su ga yaro ɗan shekara goma goma sha biyu kana karantar da shi ko ka karantar da shi to kai da baka da buƙatar mazhaba kai da baka buƙatar mazhaba menene naka na koyar da ahalari saboda yanzu an maka rantsuwa an kuma rantsi an kuma rantsi cewa ba za ka iya karantarwa ba gashi yanzu kuma ka zo ka ce har ƴaƴanka mata ma kana karantar da su ahalari dama za ka karantar da ƴaƴanka abin da ba shi da amfani a wurinku 'Yan uwa kun sani cewa Dr. Idrisu shi ke faɗa da ainihin mazhaba shi ya ce bai da mazhabar Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Ahmad bin Hambali ko Abu Hanifa duk bai yarda da wannan mazhabobin ba shi ya faɗa da bakinsa to yanzu kuma gashi da ya ji matsi an rantse ba zai iya karantawa ba to abin da muke so ka yi Idrisu ba ka zo kana kauce kauce ba ko dai ka ki ko ka so ka san shi malam maɗate malami ne a inda za a kai shi to sai ka ce a'a gani na zo malam maɗatai tunda ka ce wallahi akwai inda ba zan iya karantawa ba to ka ɗauko littafin ka ja mun wurin ni kuma zan karanta in fassara da shi ne za mu gane ka cika namiji da shi ne za mu gane cewa eh lallai za ka iya karanta amma wannan ihu bayan hari da kake yi ba shi ne tabbatar da al'umma kai malami ba ne Dr. Idrisu jahircinka ya riga ya bayyana da ta'assubancinka da son zuciya hawan nafsi ya riga ya yi maka yawa. Hmm? Ya la'imi fil hawal udri ma'ziratan minni ilayka walau an sabta lantalumi. to bari ku ji in tabbatar muku da jahilci shi yanzu nan gaba zan sanya muku hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zan sanya muku wata kalma da ta zo a cikin hadisin manzon Allah hadisin da yaro dan shekara biyu uku yana karantawa cikin arba'un hadisi amma kalmar nan wallahi sai da Idris ya bata ta bai karanta ta daidai ba bai karanta ta daidai ba wata karma ce ita ce karman kirji aljasadu amma sai dai ka ji Idris ya ce aljasdu aljasdu kuma wallahi ba aljasdu bane aljasadu bi fatihi sini sini din za mata fata shine aljasadu shine jiki za ku ji inda Idris ya zo karanta wannan kalma sai ce aljasdu ko ba aljasdu bane wannan kuskure ne arba'un hadis yanzu 'yan uwa ku sani ba wai ana maganan ahalari ba arba'una hadis Idris bai sai iya karanta shi daidai da kuma fassara shi daidai ba ni ma na ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Idrisu bai isa ya karantar da arba'una hadisi daga farkon shi zuwa ƙarshe ya karanta baƙin lafiya lau ya fassara shi ya karanta shi daidai ba wallahi ba zai iya ba ba zai iya ba kuma tun daga wannan lokaci bari in sanya muku kuji kalma ce da ta zo cikin arba'una hadisi gashi bai iya karanta ta ba mutumin da bai iya karanta kalmar baƙin rubutun ba ya zai iya gane fassarar bari sanya muku kuji wanda ya gane hauka yi dama yake bida tana musu tana mace ba kwakwalwa gaskiyar magana duk wadda a maza ce ala inna fil jasdi mudga idza salahat salahal jasdu kullu wa idza fasadat fasadal jasdu kullu maza ce ku saurara a jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru ita ce zuciya idan zuciyarka tana da aƙida ka samu kyakkyawan aƙida to jikinka ya gyaru kwakwalwanka ta gyaru amma in zuciyar nan ta tafi aƙida ta tafi bid'a ta cika ta shirka ta cika ta kura kurafa ta cika ta wala in malami ko babban malami ne in ya magana in ka sama wani nau'i na dan wani matsala a cikin maganarsa yawwa domin abin da ke gaidin da mutum ai zuciya ce ko ba haka bane ka bani yi mamaki wannan magana da ya faɗa kuma har rantsuwa yi har rantsuwa yi to shin to ƴan uwa ji dai hadisin da ya karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inna fil jasadi yace wa inna fil jasadi haka haka ya karanta kun ji da ku, ala wa inna fil jasadi ya Idrisu bakin arba'una hadisin arba'una hadis baka iya karantawa ba ba zai taɓa zama ala wa inna fil jasadi ba sai dai ala wa inna fil jasadi mudgatan idza salahat salahal jasadu kullu salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya yadda larabcin kenan yake larabcin da ke cikin arba'una hadisi hadisi wanda yara 'yan ƙanana ma sun iya karantawa sun haddace amma ga Idris wai malami kuma ku sa kunnen ku da kyau za ku ji abin da ya faɗa ala wa inna fil jasdi ba jasdi bane sinin din ba kuna za a mata ba fataha za a mata ala wa inna fil jasadi jasadi haka karatu yake kuma yan uwa ku ƙara bibiya ku saurara ku ji za ku ji abin da ya faɗa wallahi cewa wa inna fil jasdi Sini din ya mata sukun to ni ma na kalubalanci idi dutsen tanshi wallahi idi dutsen tanshi ba zai iya koyar da arba'una hadisi daga farko zuwa ƙarshe ba idan kuma idi dutsen tanshi zai iya karantarwa ni ma akwai hadisi da zan karanto mai a ciki ya ja ya fassara in ya fassara shi daidai to ni mai ɓaro ta zan koma wahabiyanci irin na idi dutsen tanshi wallahi wallahi zan koma ya rinka jan bakin da kanshi yana karantawa yana fassarawa ina duba littafi ina duba mai wallahi wallahi in har Idris ya iya to zan koma ainihin wahabiyanci wahabiyancin ma mai zafi irin na Idris, insha Allah saboda haka wallahi zancen maganan uh, Sheikh uh, gaskiya ne wallahi Idrisu ba akwai inda in an buɗe mai a cikin ahalari wallahi ba zai iya karanta ya fassara ba mm, gashi na tabbatar muku da ɗaya daga cikin almajiransa daga bakin kura ya kira ni ya ce min tabbas ya taba kai littafi wajen Idrisu ahalari ne ya koyar da shi amma Idrisu bai iya ya koyar da shi ba gashi kuma yanzu a raddin da zai ma malam maɗatai ya bata hadisi hadisin da tun muna yara muka haddace kai ko baka je makaranta ba wani hadisi in dai gidanku kautan makaranta ne ko kana yawan wucewa ta hanyar makaranta dole ka da wani hadisi ala wa inna fil jasadi mudiga idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasala al jasad kullu ala wa hiya al amma Idris da zo ya karanta sai ce ala wa inna fil jasadi jasdi fa jasdi fa yace jasadi jasadi eh amma bari karasa maganar sai in da muku da bidiyon baya ku ji bari karasa maganar nashi in ka tambaye shi ka masa interview ka ga bai iya ba ka yi wa idris na interview ya ce bai yi ba ka samu wanda ya masa interview a'a to ka san gaibu ne ya kai ka sani wanda ya karanta da ni lahallari yana raye suna su kawo audi yanzu na kofar gundi da ransa shi ya karanta da ni lahallari yana da ransa yanzu kawo audi to tun da ka ce ya maka interview ne yanzu interview ake so a yi ma idan ka isa Idrisu ka amsa yadda kake da awan sani kake jahiltan da kowa kowa jahili ne kai ne malami to yanzu Shehu Maɗatai na magana. Shek Abubakar Maɗatai na magana. Yanzu zai maka intabiyu, yanzu Shek Abubakar Maɗatai zai kalubalance ka, kana ina Idrisu. Shek Abubakar Maɗatai Kano, haka na zagin littafin da kai nuna mana littafin da kai. Kai nuna mana littafin da kai, ga littafin da Shek Maɗatai ya yi, kai nuna mana naka, gashi nan ma kusa da ni. ka nuna mana naka Idrisu ga littafin da kake zagi ga littafin da Sheikh Mada ta yi awasimul ummatil muhammadiyyati min alqawasimil wahabiyyati almusamma aqda'ul wahabiyya fi haqqillahi wa haqqi rasulih gashi ka gan shi wannan littafi ne na Sheikh Abubakar yi, kai ina naka da ka wallafa ko kaman ahalarin baka wallafa ba in akwai kuma a fito da shi magani. gani idan akwai a fito da shi sannan mai ɓaro tana tambaya ya idrisu a shin wannan malamin da ya koyar da kai a hadari tun kana yaro dan wahabiye ne ko sufi ne ba wahabiye ne malamin naka ko sufi ne ina da tambaya mai ɓaro tana tambaya malamin da ya koyar da kai a hadari yana nan ko to ba wahabiye ne ko kuma sufi ne ɗan ɗariƙa ne tambaya nake a bani amsa yan uwa bari ku ci gaba da jin shi ban yi lahallari ba da giya ba kawai ka yi rantsuwa kai wajen malam yalo jagun ma Allah ji kansa ya sa lahallari a kudinsa to kace bai ba Idrisu inda ba ƙarya, inda ba ƙasa, eh inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa. Inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa. tun da shek maɗate ai ka san dai baka isa ka ce shek maɗate ba za ka zauna da shi ba kuma baka isa ka ce shek maɗate jahili bane shek abubakar maɗate jahili bane tun da shek abubakar maɗate ya kalubalance ka ka ce bai maka interview ba to mai ɓaro ta na magana eh muna buƙata zan kira shek maɗate in Allah kai mu da safe eh zan kira shi in na kira shi za mu ce to muna buƙatar a maka interview dan Allah ka ansa interview za a yi maka daga nan za mu gane Idrisu zai iya ko ba zai iya ba yan uwa bari ƙara maimaita muku maganan nashi kuskuren nashi ko kuma jahilcin nashi dai akan kalman aljasadu ku ji da kunnanku. ku kowa ya buɗe kunnen shi ya ji A ashin yadda ya karanta ya yi karanta ta a bisa jahilci ko ya karanta ta a bisa ilimi bari sanya muku ku da za a ɗauko shi a ba ta Idris Abdulaziz wallahi ba zai yi karanta shi ba billahi allazi la ilaha illa hu in kuma zai iya to da ya shirya ni ina da halle ɗaya a ciki da zan karanta shi ina karantawa yana faɗa a cikin da cikin satin da aka tura mun bidiyo na wani gudugun dan bidiyo a Kano waɗanda gashi nan abokansa 'yan maja masu karyar sunna sun gagara mayar masa da raddi har littafi ya yi na tabar gaza baci su ibn taymiya ya baci malaman sunna ya kallaba abubuwa ya yi ta harifinsu, ya yi ta kalibin amma dukka malaman kano nan sun yi shuru sun gagara mai musu da martani mai zafi wai sai to yana wai yana kalubalanta sunansa wai ba ne kawai da ke ta sunansa wai bai dace ba da Allah kuma shi sai yana kalubalanta na wai ko na hallari wai ba na ke karanta al-akhdari hada rantsuwa to mujahid mujahid shekaran ka nawa ne kan ne sha biyu ko to gashi ma na karanta da shi lahallari yara karawa kan da su lahallari wanda bai kai shi an karanta da lahallari amma har rantsuwa yake cewa laifin ko lahallari bai iya ba ‘ya'yana mata mana karanta da lamari ya su haƙi <laughs> eh ba cikin hankalinsa ko a ni ma na lura ba cikin hankalinsa ke wani a ah, to ai kasan dama bidiya tana hukatar da mutum duk wata abu muna kira za ta kawo ta kawo da mutum sai magana ta hauka sai bayan ya farko da gane hauka yi dama ita bidiya tana musu tana mutu ba kwakwalwa gaskiyar magana duk wadda a ah, maza ce ala inna fil jasdi mudga idza salahat salaha al jasdu kullu wa idza fasadat fasada al jasdu kullu to in kun ji ko kun ji jahilcin da na faɗa muku Idris yayi ko ahlar ko arba'una hadis bai iya karantawa kun ji ce manzo ya ce ala sai ce wa inna fil jasdi to larabcin ba wa inna fil jasdi bane inna fil jasadi jasadi bi fathi sin sin din zai mata fata amma Idris ce wa inna fil jasdi jasdi me jasdu wa inna fil jasadi al jasad shine jiki amma larabcin cikin arba'una hadis ma Idris bai iya karantawa ba to wallahi ni mai ɓaro da naje Idris ba zai iya karantar da ahal arba'una hadis daga farko zuwa ƙarshe ba wallahi ba zai iya ba tun daga larabcin da wannan larabcin wannan hadisin kai wucewa kake ta bangaren islamiyya ma ya kamata ka kiyaye ka haddace shi amma da yanzu kun ji da kunnen ku kai dan labarin ƙara maimaita muku barin ƙara barin ƙara maimaita muku billahi allazi la ilaha illa huwa kaga ahalari ahalari da za ka kusha ba duk ta idris abdulaziz wallahi ba zai yi karanta shi ba billahi allazi la ilaha illa huwa in kuma zai iya to ran da ya shirya ni ina da falle ɗaya a ciki da zan karanta shi ina karantawa yana fada a cikin da yake cikin satin da aka tura mun bidiyo na wani gudugun dan bidiyo a Kano waɗanda gashi nan abokansa 'yan maja masu karyar sunna sun gagarar mayar masa da raddi har littafi ya na taɓar gaza ya baci su ibn taimiyya ya baci malaman sunna ya kallaba abubuwa ya yi ta harifin su ya yi ta kalibin su amma dukka malaman kano dinnan sun yi shuru sun gagara mayar masa da martani mai zafi wai sai fito yana wai yana kalubalanta da sunansa wai ba ne ko da ke an sunan sunansa wani dace da madalla ko shi sai yana kalubalanta na wai ko na hallari wai ba nake karanta al'akadari hajjar zuwa to mujahid mujahid shekaran ka nawa ne kan ne sha biyu ko to gashi ma na karanta da shi lahallari yara karawa kan da su lahallari wanda ka kai shi karanta da hallari amma har zuwa yake cewa malamin da ko hallari ba zai iya ba na mata mana karanta da lahallari ya zuwa yake <laughs> eh ba cikin hankalinsa ko ah, a ni ma na lura ba cikin hankalinsa ke bane a ah, to ai kan dama bidiya tana hukatar da mutum duk wata abu muna kira za ta kawo ta kawo da mutum sai magana ta hauka sai bayan ya farko dai gana hauka yi eh, dama ita bidiya tana musu tana wata kwakwalwa gaskiyar magana duk wadda a ah, maza ce ala inna fil jasdi mudga idza salahat salahal jasdu kullu wa idza fasadat fasadal jasdu kullu za ce ku saurara a cikin mutum akwai wata tsoka kun dai ƙara ji ko so uku ina sanyawa kar ku ce ba ku ji da kyau ba kun ji jahilcin Idris wai annabi ya ce ala wa inna fil jasadi. ina ya zama jasdu wa inna fil jasadi hadisin wa inna bil jasadi jasadi ba jasdu ba shi larabci daga ka canza wasali ma'ana ta canza daga ka canza wasali ma'ana ta canza to wannan yake tabbatar da cewa ahalari baka iya karantawa ba Idris tun daga shi arba'un hadis baka iya karantawa ba To da wannan hadisi yana cikin arba'un nan ƙasa ƙasa farkon littafin da ake a Islamiyya amma ga shi da tsufarka kusan shekara 60 a duniya amma baka iya karanta arba'un hadis ba wallahi Idris an ji kunya kuma wallahi abinda ainihin shak madatai ya faɗa shak abubakar madatai gaskiya ne hmm, ahalari wannan ba za ka iya karanta shi ba al ba ka iya karanta shi ka fassara shi ba wannan ba ba ba ba ba kokonto muke ba ba shakka muke ba saboda haka ƴan uwa wannan shine maganan gaskiya irin su Idrisu su ne irin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabbata mana su ne irin mutanen da Allah ya gaya mana wai za ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum irin su Idrisu idan ka ga irin shigansu wai ana gudun duniya kullum a sa riga kala ɗaya fara sai ka rinka sai jikinsu ya rinka baka sha'awa Ragarkau mutanen kirki ne, sai Allah ce amma wa iya ƙulu tasma. Idan suka fara magana ka saurari maganarsu. Ka annan kushibin musanna da kai ka ce azara ce wacce aka rataye ta maganar ba daɗi. Kuma ga Idrisu shi ba maganin shi babu daɗi. Yadda Ƙur'ani ya siffanta su haka suke. Yau ya tsine mu wannan, yau ya zage wannan, yau ya kafirta wannan, yau ya bid'antar da wannan. Annabi ya ce irin wa'innan mutanen in ba ku gane su wallahi su ku nisance su. Ya yace abgadul ibadi ilallahi bayan da Allah ya fi a duniya man kana saubahu wanda kayansa suka, suka kasance khairan min amalihi sun fi aikin da ke aikatawa alkhairi da kuna siyabuhu za ga kayansa ya kasance siyabal anbiya kaman kayan annabawa wa amalu amal jabbarin aikin su kuma aiki ne na fasikai fajirai a boye yanzu wannan Idrisu da kuke gani ya zo yana ta zazzara ainihin eh, yana neman ɗaukaka a wurin al'umma yana neman suna a wurin al'umma nan da kunne da na ji ah, shugaban izala reshen reshen jos yana faɗa cewa wallahi azim idrisin nan akwai sanda mahaifiyarsa sai da ta kwana arba'in ba ta da lafiya in ji yahaya jingir amma idris ya ƙi zuwa ya je ya gaishe da ita domin yana gaba da maman shi Idrisu yana gaba da mahaifiyarsa bayan manzo Allah ce ridallahi fi ridal walidaini yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye wa sukutullahi fi sukutul walidaini fushin Allah na cikin fushin iyaye to abin da yake kawo Idrisu nan ya dimoce ya lalace ya ya firgice wallahi rashin kyautata ma iyaye da kuma fushin iyaye da ya dawo ba a kansa saboda haka duk mutumin da ya zama ba shi da biyayya ga iyaye wallahi ba inda zai je a duniya mu gode ma Allah mun mun rabu da namu lafiya uwa da uba mun rabu da su lafiya mun gode ma Allah kuma daga cikin abubuwan da zai tabbatar muku da Idrisun nan ba na Allah bane wallahi irin kalaman da yake ba kalamai bane na mutanen kirki hatta surar jikin shi hatta fuskar shi in kuka lura sahabbai da mutanen kirki Allah ya ce sima mun fi wujuhihim min asar sujud alaman su da ka kalla fuskar su zaga hasken annuri na alola na sujjadan Allah amma shi Idris da ka kalle shi yadda ka san ɗan tasha yadda kai ka san babu annurin imani a zuciyar nan kai ka san babu annurin musulunci a zuciyar nan kai ka san babu hasken ilimi a a fuskar nan tashi saboda me yadda fuskar shi take baka haka zuciyar shi take baka wallahi Idris yadda fuskar shi take baka haka zuciyar shi take baka hmm, haka zuciyar shi take baka kirin kowa ya zaga Idrisu ya zagi 'yan Izala, Idrisu ya zagi 'yan Salafiya, Idrisu ya zagi Kawarijawa 'yan uwanshi, Idrisu ya zagi 'yan Shi'a, Idrisu ya zagi 'yan ɗariƙa, Idrisu ya zagi sarakuna, Idrisu ya zagi gwamnati, Idrisu ya zagi gwamna, Idrisu ya zagi shugaban ƙasa, Idrisu ya zagi 'yan fim, Idrisu, ya duk wani bangare da kasai na addinin musulunci Idrisu ya gama tsine musu ya zage su yana ganin mutanen banza ne shine mutumin kirki wabacin Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kar tsarkake kawunan ku wa alahu bi man ittaqa saboda ka yan uwanan zamu dakata lallai Idris ko Ahalari ba zai iya karantarwa ba sannan ni kuma mai baro ta na kalubance Idrisu. in ya isa ya zo ya karanta arba'un hadis ba zai iya karanta arba'un hadis ba kamar yadda yanzu na tabbatar muku daga kalman arba'un hadis ya kasa karanta kalman aljasadu daidai sai dai kuskure a cikin karatunta tsaftace jaki baka amsa waɗannan tambayoyi ba wallahi ka cika munafiki kuma ka cika ah, cikin irin mutanen da Allah zai zai kona su ran alkiyama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ila an ilimin alimahu summa katamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar duk wanda aka tambaye shi ilimi ya sani ya ɓoye to ran alkiyama za a mai linzami da linzamin wuta to Dakta Jaki idan har ba ka yi aiki da wannan hadisin ba to ka tabbata kana ɗaya daga cikin mutanen da za a ƙona ran alƙiyama. Tambaya ne daga bakin malamai na farko ga wani malami ba wahabi ɗan uwanka yana tambaya gami da ilimin fiƙihu. Idan ka ce babu ilimin fiƙihu to ta yaya za a iya amsa irin wannan za ka iya amsa irin wannan ɗan tambayoyin da in an jefo zuwa gare ka. Wanda a ilimin fiƙihu koyon shi fardu kifayatin ne fardu kifaya koyon ilimin fiƙihu. domin manzo Allah sallallahu yana cewa man yuridillahu bihi khairan sai ce yufaqihu fid dini wanda Allah yake rufe shi da alkhairi sai ya sanar da shi fiqhun addini ma'ana sai ya sanar da shi addini to karmal fiqhu ta samo asali daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu ingantacce saboda haka ga tambaya ta farko daga bakin dan uwanka Idrisu ya kamata a fito a ansa a matsayinka da malami in ko baka amsa ba wallahi ran alkiyama sai an baka linzami da linzamin mu ta inji manzon Allah saboda haka ah, ga tambayar nan daga bakin بسم الله alaikum ya jama'atul musulmi dangane da abin da ya shafi ilimin fikihu yawa wasu sukan yi zagi suka ɗauki waɗannan maluma kamar ba malama ba ne in mutum ba ya ji ba hadisi ba sai ya ce ta su malin hadisin ne suka fahimta suka kuma zuwa suna karantar da bayan Allah kuma suna warware matsaloli masu ɗimbin yawa daga ciki idan ba ka da malamin fiƙi wannan abin da za a karanta ba da za a yi ka samu warwararsa misali daga cikin karantarwa da malaman fiƙi suka yi mana jaraba takan iya faruwa mata ta haifi da bayan ta haife shi allah ya kawo rabuwarsu da mahaifin shi irin rayuwa musamman da aka yi ta da wadda sai mutum ma ya zauna babu irin wannan a almiziya a rediyo wanda zai dinga yaɗa wasu abubuwa ko alhawatif irin soya ɗin nan ko kuma a ce mata da lokal abin nan din larabci a ce mata jawala duk babu irin wancan to ta shiga bayan su. Ya ce cewa waccan ta Allah ya kawo mata jarabawa ta rashin natsuwa muna abin da ake cewa yawon duniya a da ta tafi yawon duniyan nan har Allah ya sa dan nata ya girma shi ma nemi ina gyatu masa a gaya masa ita ma tun da ta rabu da mahaifinka ita ma ta shiga duniya shi ma dan Allah ya kawo jarabawa ya shiga duniya to buganan buganan Allah ya kaddara jarabawa can suka haɗu shi ma ga yanda yake dan duniya ne kuma aka ce dan duniya kowa ya san sai abin da mutum zuciyar shi ta zaben masa to ita ma sai abin da zuciyarta ta zaben mata ana nan Allah ya kaddari ya kawo masa shari'a shi ya bar abin da yake ita ma ta bari sai aure bata tambayi a ina yake ba kuma wancan lokaci sai ga mutum ta je wata ta ce yar alkali ce ko yan liman shi ma ya ce ga shi amma abubuwa dai sun taso na ba bincike dai yanzu sun tuba da abubuwan da suke yi na lalatu to Allah ya kaddara aka ɗaura musu aure bayan an ɗaura auren har ya haifi ɗaya da ita ciwon ajali ya same ta to kai bayan Allah ya kai ina ne ka san su mata suna son auren wato matashi a rahun da layi birnin man kallon malu dan su ba sa son wanda duke su ta karanci ulaman na shi ba wanda suka ganshi da wurwura ko kawasa har yi dan doro amma yau dai na sara almali suna son inda suna son nufin inda duk wadatuwa take kuma wa sharhu shabab inda hunna ajibu dama ta ga dan karamin yaro ne ashe ma da ne gare ta bata sani bata aure bayan ya gaya mata cewa shi mutumin gari kaza ne ga yarinya ma sun haihu sai Allah ya dauki ran shi to yanzu buƙa'u tunda Allah ya dauki ran shi nan in baka da malamin fito ba da za gane wannan matsala to sai ya zama ya rasu yanzu a matsayin shi dai mijinta ne sannan kuma ɗanta ne sannan ya da ya haihu ya shi ce tunda an ɗaura aure a wani ɓangare kuma ɗan nan ƙanwashi ce ita kuma an juyo a wajenta mijinta ne sannan kuma a wani ɓangare ɗanta ne sannan wata yan nan kuma yan nan yatta ce jika ta ce to yanzu tunda an mutu an riga dai abin da ake gudu dai ya riga ya abu to masu zagin fiɗo sai mu ji wace matsala za a fara ɗauka za a koma ne akan zaujiya ne auratayya ko ko magana uwa ce a gare shi da wace matsala za a yi rabon gadon ku je wajen fiƙo Allah ya ba mu dacewa malamin Idrisu ana tambaya anan muna fata ka ji wannan tambayar. To yanzu amsa kai ake tambaya Idrisu. A matsayinka na malami sai ka zo ka amsa wannan tambaya da wannan malami ya yi. Tambaya ta farko kenan. Lallai idan baka amsa wannan tambaya ba Idrisu ka cika cikakken munafiki kuma ka cika cikakken jahili kuma ka cika cikakken makaryaci. Muna buƙatar wannan amsa a Ƙur'ani ka kawo mana amsa wannan tambayan a Ƙur'ani sannan muna buƙatar wannan amsan a hadisi ka kawo mana amsan wannan maganar ta bawan Allah nan a hadisi idan ka ce ba za a je wurin malaman fiqh ba kawai idan sahal hadisu wa huwa mazhabuna da su kansu ainihin sahabban sai da suka karatun fiqh a gaban manzon Allah domin yadda za a koyar da alola da sallah da tsarki wannan karatu ne na fiqh yadda za a koyar da sallah a karatu ne na fiqh zamantakewar mu'amalar aure karatu ne na fiqh saboda haka tambaya ta farko kenan daga bakin wannan bawan Allah sai tambaya ta biyu ne kuma daga gare ni zuwa gare ka ya kai Idrisu ta Idrisu shine mutum ne yana kallo kirikiri kirikiri akuya sai ta haifa kare shin yaya za a ci ko ba za a ci ba mm, akuya ta haifa kare kirikiri kuma wannan wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba abu bane mai wahala a wurin Allah kamar yadda muna gani agwagwa tana haifan kwakwa agwagwa za ga agwagwa ce ta haifi kwakwa sannan akwai wata tsuntsuwa da ake kiranta tsadda tana haihuwar wata tsuntsuwa wacce ba kalanta ba 'yar fara wannan duk wanda ya san hayatu haywanatul kubra da sugara da hayatu hayatu tiyur ya san tsuntsu yana haifan ɗan da ba nashi ba kuma ƙwan shi yayi da kansa ba ko wata tsuntsuwa da ake kira tsadda tsadda idan ta tashi haihuwa cikin 'ya'yanta kamar 'ya'ya biyar ko shida za ka samu guda biyu ba irin jinsin ta bane kuma ƙwanta ne to hakan nan in Allah ya ga dama zai iya sanyawa ƙiri akuya ta haifa me akuya ta haifa kare in ta haifa za a ci ko ba za a ci ba tambaya ta biyu kenan muna jiran amsa daga gare ka ya kai ustazu Sheikh Malam Idrisu tambaya ta uku kuma da muke turowa zuwa gare ka shine a mutum ne yake neman budurwa da yake neman ta har ya kai abin da ake cewa al'ada gaisuwa ya zo ya kai sadaki ya kai kayan sa rana aka sa rana har aka zo aka ɗaura aure sai bayan an yi aure kuma sai ya zo ya fuskanci tana da ciki amma ba shi ya cikin nan ba kuma kamun ai auren bai san tana da ciki ba menene wani hukunci ne zai gudana a wannan tambaya ta ainihin uku kenan muna jira daga wurin gwarzon malami gwani dan masani wanda ya fi kowa sani ya zo ya amsa mana wannan a ƙur'ani ko ya zo ya amsa mana wannan a hadisi barin ƙara maimaitawa mace ce budurwa suka fara soyayya da saurayinta ya biya komai aka sa rana kuma saurayin bai taɓa taɓa ta ba kuma bai san wani yana taɓa ta ba kuma aka yi aure sai bayan an yi aure tukunna akwai tambayan akwai bambanci tsakanin shi ya san tana da ciki ko kuma a'a shi ya cikin aka yi auren ya san tana da shi aka ɗaura aure duk da ba a ɗaura aure da ciki to amma bai san tana da ciki ba sai aka ɗaura aure yaya auren su yake ko wani irin wai menene hukuncin wannan tambayar da muke kenan muna buƙatar Idris a fito a bamu amsa saboda haka wannan tambaya ne yau <laughs> ba tsawaita karatu za mu yi ba amma ƴan uwa a cikin wannan ɗan takaitaccen bidiyo muna gayyatar dukkan wani masoyin manzon Allah zuwa maulidi da za mu gabatar rana ita gobe ranar lahadi zai kama talatin da ɗaya ga watan jan ah, ga watan disamba ɗin nan insha allahu rabbi ana gobe ah, nuya sabuwar shekara ta miladiya za mu gabatar da maulidi a wannan farfajiyar tamu a nan garin kaduna a wannan unguwa tamu ta gasa, a unguwa da ake kiranta kwanan bishara maulidin da muka saba gabatarwa duk shekara to muna gayyatar kowa da kowa wurin wannan maulidi za a fara shi misalin karfe shida na yamma har izuwa wayewan gari a nan cikin garin rigasa makarfi road in ka zo kwanan bishara insha Allahu rabbi za a ga inda ake maulidin in Allah ya so yadda za a gabatar da wannan maulidi shi zai kama 31 ga watan 31 ga watan 12 za a gabatar da wannan ga watan 11 kenan ko 12 za a gabatar da wannan maulidi insha Allahu rabbi zai kama ranar lahadi ranar lahadi banda wannan lahadin ta gobe lahadi ban wannan lahadin ta gobe lahadi mai zuwa insha Allah muna gayyatar kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma kafin mu sauka nan ma fa ga malam baffa hotore yana magana Idrisu ga malam baffa hotore yana magana yawwa sangararren mutum wannan wato wato sangartacce kangararre wanda ya gagara al'umma ni ba za ka gagare ni ba Idris Abdulaziz idan ka gagaru kowa a Najeriya ba za ka gagari salafawa ba mu ba abin da ba nikewa ba abin da ba nikewa ka ji faɗin Allah subhanahu wataala tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa la la yura illa masakinuhum ka ka san wannan ayar da Allah yake magana game da iskar da aka tura wa mutanen annabu annabu Hud alaihi salam to ita ce awar salafiya tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha mu ba dan iskan da yake gagarar duk faɗin Najeriya duk inda ka kai da iskanci da sangarewa idan muka zo kanka wallahi nike kaza mi kowa ya ubanka a Najeriya musamman man kana irin wannan iskancin da sunan addini mahaukacin banza sha sha sha marar hankali ka dinga hauka da sunan addini kuma wai duk ka gagarin mutane wai ba wanda ya isa ya biyo ta kanka ya nike kai nuna maka kai karamin dan iska ne marar hankali marar tunani kada wanda ya kuskure ya ce min na yi tsanani kada wanda ya kuskure ya ce min na yi tsanani irin wannan kangararre irin waɗannan lafuza ne suka dace da shi jahili dabba marar hankali da tunani ya kamata ka shekarunka su amfane ka idan baka da ilimi baka da mafaɗi baka da mafaɗi baka da mafaɗi ba wanda ya isa ya gaya ma gaskiya baka da na gaba baka da sa'a ba wanda ya isa ya nuna asira ce haka malam Baffa, a yi haƙuri aminin ka ne fa a babban abokinka ne a Najeriya faƙula lahu ƙaunar layinan a faɗa mushi zance mai taushi la'allahu ya zakaru ta yi shi dokta ɗin ya wa'azantu au ya ko kuma ya ji tsoron Allah ai duk inda ka kai ganin dokta a matsayin fandararre wanda baya jin magana bai kai fir'auna ba dan Allah ba fa tura kasira ce haka ka yi hakuri aminin ka ne dan Allah in za a yi irin wannan nan gaba a same shi a gida a ja kunnen shi amma dan Allah a yi hakuri wannan zafin ya yi yawa dan Allah kuma yana da mafaɗi mana ba ga maman shi nan ba da ta hana shi zuwa wajen mukabala kaga ai ya ji maganar ta ya ki zuwa wajen wajen mukabalar saboda haka yana da mafaɗi yawwa to dan Allah a sira ce ka yi hakuri malam bako dora ina baka hakuri kula lahu qaulan layyinan ka ci gaba da faɗa mushi magana mai laushi la'allahu yazzakaru ta yi azantu aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron Allah ma ya daina irin wa'annan abubuwan da yake na dabi'a Allah ya bashi ikon gyarawa da mu baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tunda wannan bawan Allah ya kawo shawara a je a samu mahaifiyarsa to nima ina kira ga dukkanin wanda zai iya zuwa ya samu mahaifiyar Idrisu ya kamata tunda shugabannin ƙasa da gwamnoni da malamai ba su isa su gaya mai ya ji ba wataƙila ita in ta same shi ta gaya mai tunda ta hana shi zuwa wajen muƙabala ya hannu ya kamata ta gaya mai ta hana shi shiga cikin mutuncin al'umma da cin mutuncin al'umma da kuma kafirta musulmi ya kamata a samu waɗansu su tashi su je su roƙe ta tunda har ya tabbatar da yana jin magananta kamar yadda ya ce to ya kamata wannan ma a je a samu mahaifiyar